الرحمن الرحيم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام فصل فصل مجلسين تقص أكسل التافع الحسبة في الإسلام يتي عموم الولايات وخصوصها جباكي ايا مقامي ذا اتينا ندعوا مسلمش وخصوصها da kuma waɗanda ake keɓewa da mun mukamai da keɓantattun mukamai wani iri ne gamammun mukami kamar shugaban ƙasa kamar gwamna kamar shugaban ƙaramar hukuma wannan suna da wilaya amma shugaban ƙasa daga gabas zuwa yamma daga kudu zuwa arewa duk ƙasarsa kuma ba inda bai da ta cewa a ciki abinda duk ya shafi rayuwar mutane to ya shafi yana da ta cewa a gwamna hudud ɗin sa wato iyaka banke iyakokin sa to yana da ta cewa a nan gabas zuwa yamma kudu zuwa arewa shugaban karamar hukuma ma haka wannan kaya umumul wilayat ke akwai kususun wilaya, sai a ba mutum ministan kudi ministan kaza ministan kaza shugaban ma'aikata kaza shugaban ma'aikata kaza shugaban makaranta kaza to wannan khususul wilaya ce alƙali a kotunsa khususul wilaya ce mun gane to dukkaninsu wa ma yastafiduhu almutawalli bil wilayati wa almutawalla bil wilayati haka nan da abin wanda aka nada zai zama ya fa'idanci da shi bil wilayati a wannan shugabancin nasa يتلقى من الألفاظ والأحوال والأغف والأغف أنا كربت سنة أسنس أشرع مسلمشي من الألفاظ تحني اللفظ إن أكفئي ألوقة إن ذا حدث مصر شيء كنت يتشمشي ميدة تورنشي terms of reference سنة الألفاظ إذا أنا كم سالي أخذت وقع أبني حتي سنحي وشيشي والأحوال sannan kuma da yanayi yanayin aikin naka shi ma yana fassara me za ka yi wal urfi sannan kuma da al'ada aiki ya al'ada aikin take kun ji ta yadda ake gane shugabanci wa laysa lidhalika haddun fi shar'i shari'a ba ta ce ga iyaka ba ba za a zo a ce an naɗa mutum shugabanci ya ce sai an buɗe ƙur'ani ko an buɗe hadisi an faɗa mashi komai ga yadda zai yi ba waɗannan abubuwan su alfazu wal ahwal wal urf su ake kalla a kalli lafazi da abin da aka rubuta da yanayin aikin da bukatar aikin da kuma al'adar ba da aikin shi ake nema shi kenan sai a rubuta sai ya zama kuma shara'i ina jin wannan abin ya buɗe mana mu sosai haka ake yi فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب zai iya yiwuwa a wani garin abubuwan da suka shafi shugabancin alƙalai ya zama ya shiga cikin aikin wanda ya shafi kuma mayaka a wani wajen akwai inda za ka tafi shi an naɗa ne mukami kaza ga terms of references ɗinsa an ba shi kaza zai yi kaza saboda lura da wajen da kuma waɗanda zai shugabanta da yanayin aiki in ka tafi sai kaga kuma an ba wani da wani sunan sai ga kuma aikin wancan ya shiga na wannan a wani gari haka na faruwa ko bayi tun daga shugaban sunayen shugabannin ma bambanta yanzu a najeriya sunan shugaban kasar mu president da turancin ingilishi in an tashi za a fassara da hausa sai a ce shugaban kasa shugaban kasa haka ake cewa idan ka tafi قتل سوداء عربية سيسو تشيمي الملك تاريكي تاريكي سيسو تاشي ذات باشي مطين سيسو تشي جلالة جلالة الملك مو كما أنا جيجا تأتيه إكسلنس شيني إن يعني كنت في كنت تخطر سوكم سنة دي أمير أمير سونا يشوك بكتر أمير كما كوا إذا أتجاك لا أقواتي بشي fa'idu akwai wannan amma a wata fassara amir mun ka dawo najeriya ka ce amir to shi ne sarki sarkin da aka yanka mishi kasashi yana da kasashi ranar sallah ya hawan doshi ya fito ya ci kwalliya amma ba da ta cewa kuma ya mulku wala ya haku sarki ne shi amma ba da hukunci a hannunsa irin sarakunan mu ne yanzu ko sai ya ka aikin da suka ji suka ji tsoron Allah suka ga za su iya yi wanda kuma wasu suna kwatanta Allah ƙara taimakon su kaga sunan ga gashi sunan ka san amir haka malik in ka ce mishi ma malik shi ne sannan ka tafi kasar oman sunan sarkinsa a sultan shi yasa suke da sultanate sultanatu amman sultanatu amman oman sultanate sunan shugaban kasa su sultan a sultan kabus sunan shi na yanzu ke da kabus sarkin su ke da kaga ba haddi iya shari'a ba ta urfi ne ke iyakance ba sannan idan ka tafi wata kasa su kuma sai da in wannan matsayin namu na president su kuma sai su ce masa prime minister kama a india prime minister kamar a faransa suna da prime minister duk da faransa faransa suna da president to kaga duk wannan shari'ar musulunci ba ta iyakance ta ce ja a bude ƙwarƙani a gaibe ta ce mai ba shi yasa sai da umar rabi Allah shi aka fara ce mishi khalifa aka fara ce mishi amirul mu'minin manzo Allah sallallahu alaihi shi mukaminsa ya wuce ake bashi da wani mukami shi rasulullahi da ya rasu aka naɗa khalifarsa sai an ce masa khalifatu rasulillah da an ce khalifatu rasulillah to idan gwamnati kenan za a ji in aka ce qasrul khilafa to ana nufin za a tafi gidan sayyidina abubakar radiyallahu anhu kenan da sayyidina abubakar ya rasu sayyidina umar ya zo shi kenan sai ya ce yanzu ya za a yi dai magaji na amma wanda na gada ana ce mishi khalifatu rasulillah to yanzu ta tatulu li idafatu wa taqsu ni kuma yana khalifatu khalifati rasulillah larabci baya son yawan idafa yawan idafa ba a san shi a larabci baya cikin fasaha sai sai na umar ya ce a bashi shawara ne za a ce sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce to a ce maka amirul mu'minin na mana shi ke nan aka yi ce masa na umar amirul mu'mini daga kansa kuma sai zama haka sai zama haka har waɗanda ba imanin suke karewa ba in suka zo da sunansa amirul mu'mini har sarakuna da aka samu daga baya wanda ba imanin suke karewa ba su ma dai amirul mu'mini ne to sarakunan da za su zo su tara mawaka a kiɗa a shagiya a yi rawa a yi juyi amirul mummini imanin suke karewa kaga ba su kare imani amma suna nan tunda shugabannin musulmai ne musulmai suke shugabanta sai kira su da amirul mu'minina ina jin kun gane wannan kenan so daga wani abin in ka zo nan in aka ba wani mukami aka ce kaza to in ka tafi wani wajen kuma za ka ga ya bambanta da nashi gwaggwadon wurare da zamanin naka fi makanin wa zamanin akhar a wani wurin da kuma wani lokacin daban wabil aqsi haka nan aikin da aka ba shugaban yaƙi kamar ministan tsaro to haka ma kuma sai ka je ka ga alƙalin ke yin irin aikinsa a wata ƙasa eh, haka suke da shi wa kazalika al-hisbatu wa wilayatul mali to haka nan hizba ma take haka nan kuma shugabancin dukiyar mutane shi ma haka yake wani abun na shiga cikin wani wa jami'u hadhihi alwilayati dukkan dai waɗannan makaman da ake naɗawa. hiya fil asli wilayatun shar'iyyatun wa munasibu manasibu diniyyatun abinda ake son mu fahimta a asali shari'a ta yadda da su mukamanta ne na shari'a sannan kuma matsayin ne na addini amma yadda za a aiwatar da su to an ba al-alfaz wal ahwal wal urf su zama su ne za ta tabbata wani lafazi aka yi amfani da shi lokacin da aka naɗa ka takaddar ka ta baka aiki mai take hukuntawa ina ne hududin aikin ka shi ke amma ba nasi ake cewa sai an bude an gani aikin sakatare ba abin da aka duba aka gani shi ne ta sha ne aikin principal sai a budo kwanani a budo hadisi wannan kauyanci ne addini urfi al'ada ta wuri ita ce take hukunta haka shi yasa sai a samar da terms of reference wato abubuwan da aka ba mutum cewa su ne abubuwan da ake sanya aiwatar da aiki mun gane kaga al'ada ce take tabbatar da haka fa ayyu man adala duk mutumin da ya adalci fi wilayati a cikin wani mukami da aka bashi in hadhihi wilayati daga cikin waɗannan mukaman ta bi adli yayi shugabanci da adalci wa'adala adala kuma yi adalcin wa aba Allah wa rasulahu yi ma Allah da ma'aikinsa da'a bi hasbil imkani gwagwadon iyawarsa fa huwa min al-abrar salihin to yana cikin al-abrar nagartattun bayin Allah as-salihin kuma waɗanda suke nake don aka baka mukami aka ce ga abin da ake son kai ka je kai kai kai kai adalci ba kai zalunci ba shi kenan ka zama cikin al-abrar salihin kun gani ne abin da ake yi wa ayyu zalama duk wanda kuma ya zalunci wa Amina fiha bi jahli ya rika aiki da jahilci bai je ya koyi ilimin wannan aikin ba fa huwa min al-fujjar zalimi to yana cikin fajirai lalattu al-zalimi na kuma al-zalimai macuta to daga ranar da aka baka wani mukami wajibin ka ne kai ka karatu kan ne mukamin nan naka yake bukata ƙara basira yin bincike ya ake shugabancin nan samun dabarbaru na shugabanci ta hanyar karanta littafin da aka rubuta a wannan fannin shugabancin naka da kuma tambayar wasu waɗanda suka gabace ta a wannan makama ya suke yi da kuma neman shawarwarin waɗanda har yanzu suna cikin makaman wace dabara suke amfani da ita domin su ci nasara duk mukamin da aka ba mutum abin da ya waje bai rike ke إنما الضابط قوله سبحانه وتعالى كائدة إتش فشن ألا من أخرين سكي إن الأبغار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم للي باين ألا نجري سنة الأبغار لفي نعيم والله سنة النعيمة وإن الفجار كما حاجة لا لا تتو لفي جحيم سوكم سنة جهنم قدوب يدخل أبن لن أمأوني أع إن الأبغار إن الفجار لفي لفي نعيم جحيم wannan shine malaman balaga suke mishi mutabaka ko muqabala ko mutabaka ko muqabala saha ce wannan sosai wa idza kana kadalika idan ya kasance haka ولاية الحرب في zamani. هذا الزمان شو a baka أباك من التنصغو da دتغ حتى a lokacin su can da akan haɗa ne da ministan tsaro da kuma ministan harkokin cikin gida ba a rabawa kuma za ku ga aikin su yi daidai yanzu duk wannan a tsarin najeriya yanzu duk wannan paramilitary system duk suna tsakashin ministan harkokin cikin gida ne interior minister ko interior minister ministan cikin gida polis na karkashinsa immigration suna ƙarƙashinsa custom suna ƙarƙashinsa duk waɗannan suna ƙarƙashin shi to a gefe guda kuma akwai minista na defense shi kuma shi yake ji da sojoji sannan wani zubin kuma yana neman 'yan sanda yana neman sss to kaga ayyukan da shiga cikin na wasu to haka ma yake a musulunci to shi ne sai malam tamiya ce a zamanin su a lokacin da yake rayuwa a karni na takwas ko karni na takwas karshe karshen karni na bakwai zuwa farkon karni na takwas malamin tamiya ya rasu shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas ko ɗari bakwai da ashirin da takwas kaga karshen karni na bakwai ya shigo kuma karni na takwas shi ya sa al'allama tubna hajar cikin addu'ar wulkamina filayanin samina. ya kawo tarihin ibn taymiya rahmatullahi alaihi kuma ya tsawaita to sai ya ce a zamanin su fa wilayatul harbi mukamin kula da yaƙi da tsare ƙasa fi urfi zamani a al'adar wannan zamanin namu fi hadihil bilad ash-shamiyyah wal misriyyah a wannan garin namu na sha da kuma masa lokacin ibn taymiya ba a da daula muwahhada daular islama ta ta gida-gida domin abin nan daular abbasiya ta ruguje daular abbasiya ta ruguje shekara ta 656 656 aka kawo karshen daular abbasiya a ƙarshen a hannun tatar suka kashe khalifan karshe suka tsira kan shi a kaman ka ce yi yanzu suka ka yawo da kansa to sai ya zama ana da abin da ake cin ce musu addu'ailatul mustaqillah aka samu wasu dauloli sai wannan su zo su ɗibi ƙasa kaza sai su ce to ta zama ƙasar su mulkin sin irin yadda aka zauna a najeriya kafin zuwan turawa ko in ka fahimci wannan karanta wannan tarihin akwai daular yarbawa ita ma kan gida gida ce akwai daular ƙasa hausa akwai daular borno kanan borno da akwai su ko to su ma haka daular mutunci su koma to a lokacin da daular da sham biladu sham da misra kusan a haɗe suke domin salahuddin al'ayyubi rahmatullahi alaihi da ya zo ya haɗa kan waɗannan kusan duk waɗannan daulolin ƙasashen da masar da sham sai suka zama a matsayin ƙasa ɗaya suke shi yasa za ku ga hatta shigar malaman su tai kama shigar malaman su tai kama mutum yana bibiya abubuwa تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف يسن أخلق متن أكسي مسشيني يقول دا حرب يقول دا ياكي أي تنسشيني أولا لوقت تختص بإقامة الحدود شيني نتيجة حجي التي فيها إتلاف حج da ya kasance za a sarye da ranwani kamar misali a ce shi ne haƙƙinsa idan wani ya zina ya taɓa aure a yi masa rajin to shi zai zartar haƙƙinsa ne idan wani ya kashe wani shi kuma ya kashe shi kaga ji ha ikilafin ce mislu kuɗi ya disari kamar misalin yanke hannun barawo kaga akwai ikilafi domin me za a tafi yadda hannunsa wa hukubatil muharibi haka nan azabtar da muharibi waye muharibi shine ɗan tawaye mai son ya rusa ƙasa shine muharibi wani hawi zalika da makamancin wannan aikin sa kenan a albiladu الشامية والمصرية أو أن اللغة وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف كجلد الساري جلد الساري sannan zai iya yiwuwa a cikin ayyukan da aka ba shi wancan mutawallil haq ya kasance akwai ne akwai aza wa hukubobi da ladabtarwa da babu sanarwa a ciki a jaldis share kamar a yi barawo bulala ya halatta a doki barawo barawon da bai saci abin da ya kai a masa haddi ba to shi ke na sai a kyale shi sai wani ya dauke ma wani waya sai a duba waya sai a ga ta kai dubu biyar sai a kawai kuma a kyale shi ya tafi a banza ah, a ne mai jikin shi saboda sai ba za ka zo ka ce bai kai rubu dinar ba a yi rubu dinar yanzu dubu goma sha ta ne shi kuma waya kima ta bai wuce ba ta wuce dubu biyar ba kawai shi kenan sai akwai ta'ziri ta'ziri ko babu itilafi a sa a nan ma a nan wa yadkhulu dukulu fi hal hukum fil khusti fil mukhasamati sannan kuma a cikin aikin sa yana shiga wani zubin yanke hukunci fil mukhasamat abubuwan da suka shafi rigingimu wani ya ce wani ya cinye mishi kuɗi wani ya ce kaza ana kawo masa ƙara kuma ya hukunci kaga nan ya shiga aikin wa ya shiga aikin alƙali <laughs> wal mudarabati haka nan abin da shafi rigingimu na mudaraba wani ya ba wani kuɗi ya je juya sai ya dawo murti sai ya ce ai ba shi ba mudaraba kenan wa da'awi tuham haka nan ma ƙararraki na tuhuma allati laysa biha kitabun wa shuhudun wadanda ba rubuta ba kuma ba a shaida ba ba rubuta ba shaida to shi wannan mutawallil harb din a albilad sham tunguwan sham da masar a zamanin ibn taymiya duk an ba su dama suna yanke irin waɗannan hukunce ka kaga anan kuka tsaya kuka kalla da kyau za ku ga duk kusan aikin alƙalai amma sai aka samar da su su sai aka ba su wannan matsayin ana ce musu mutawall abin nan ana ce musu mutawallu alharbi eh. amma taqtasu wilayatul qada'i bima fihi kitabun wa shuhud amma yadda kuma a gefe guda makami na alƙalanci shi kuma ya ke da me yanke hukunci abin da akwai rubutu da kuma me shaidu wa kama taqtasu bi isbatil huquqi amma yadda kuma mukamin alƙalanci ke ke da tabbatar da haƙoƙa والحكم ده هكونشي في مثل ذلك أتشون ولا والنزل في حال نظار الوقوف haka nan ma da lura da al'amarin mai kula da alwukuf wakafi wakafi wa ya iya kama da kuma waɗanda aka yi wasiya cewa su kula da marayu wa ghairi zalika mimma huwa ma'rufun da kuma makamancin haka abinda dai an san shi a waɗancan garuruwan da aikin alkali ne shi yake kula da waɗannan aka samu shiga aiki aikin wancan shiga cikin wancan eh, iyaka abin da ake ci a samar da haƙƙi shi yasa ai alƙalai ko kotuna a tsari suna da abin da suke ce jurisdiction jurisdiction shine kotu shin ta kai matsayin ka saurari ƙara kaza ko hakkin ki ne za ta iya sauraron ƙara kaza kowane kotu kowace kotu akwai abubuwan da ake keɓe mata su ne nata akwai kuma kotu an ba ta komai za ta iya sauraron shari'a sannan kuma akwai fa'osiduwa in ka tashi za ka kai kara kawai shi ke na yanzu kawai da ka tashi sai ka wuga da gudu ka ce abuja za ka tafi babban kotun gwamnan tanko da court ka ce daga can za ka faro to kasan ne su kaga sai ka bi matattakalai a yi maka nan ka ce ba da ba a duba ilimin su bai kai na waɗancan ba sai ka je can su ma sai su yanke maka je ka ce ilimin su bai kai ba waɗannan shekarun su kaza daga yayi su daga makaranta alƙalanci da kaza su kuma waɗancan sun ƙara daɗewa sannan suka kai wansa su kuma waɗancan haka kai inda nan ne aka yi cewa nan ne na ƙarshe daga nan kuma sai dai ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ji abin da aka yanke in bai ma baka ce Allah ya isa shi ne bahaushe ke fassara a ce kotun koli kotun Allah ya isa daga nan ba inda za ka je kuma ba ka yanke maka hukunci a to kaga duk wannan tsari ne da ake da shi shi sa hauka ce wasu matasa suna ganin cewa wai aka kafa za a kafa shari'ar musulunci duk kotunan nan a busa su wannan kotunan ba ba su saba musulunci ba urfi ne in yanzu za a ce za a yi shari'ar musulunci a najeriya ɗari bisa ɗari waɗannan kotunan abin da za a masa shi ne da me za su yi hukunci kawai amma za a basu da matakansu in ka tashi za ka ka fara da kotun shari'a karama sannan ne biye mata sannan ne biye mata sannan ka tafi kotun shari'a ta ɗauka tsara sannan daga nan ka tafi kotun ɗauka tsara ta kasa sannan ka tafi kotun koli in kuma ka faru a kotun turawa ne magistrate to shi ma akwai ka tafi kaza ka je high court ka je kaza sannan ka tafi sufuru abin da court of appeal sannan ka tafi sufuru court kotun allah ya duk waɗannan tsare-tsaren akwai su a musulunci yanzu wani a jahilci shi yana tunanin babu murafahat ma a musulunci amma aka yanke maka hukunci shi ce a'a lokacin da aka yanke maka hukunci a kotu lauyan ka yace bai da wannan hukuncin ba ba ya ce hukuncin Allah ne bai da shi ba sai ba aya ya karyata ba a'a kaddarkar da wannan hukuncin a waki inka shine kake cewa baka yi da shi ba nassi na nan amma waki na nan kuma nazila dole ne kowace aya ta dace da abin da ake yake faruwa yanzu kenan kowace aya za ka iya jawowa ya zama kamar maganin gargajiya hmm? ya zama daidai da wanda ya zo ya tarar da ana faɗa kawai shi kenan ya ce ku daina faɗan nan Allah ya hana faɗa sai ya ce Allah ya ce wal'adi ya ce al almuriya me alaka faɗa da wal ya ce dabaha to kaga akwai nassi akwai fikhun nas sannan kuma akwai mai waƙi'un mas'ala so da ka iya ɗauko nassi ka aiwatar da shi a waƙi'un mas'ala to shi ne kyau. so da kan aka ka aka yanke maka hukunci a kotu ba ka ce ayar da aka jawo ba ne ba ka yi da ita ba kai ne ayar ba ke aiki a kan ba ko kuma wanda kake karewa ya ce to an ba da sati biyu tana da dama a daga kara shi ke a a duba waɗanda suka fi sani su duba kuma dama shi ya yarda ya alƙalin na sama da shi ya fi shi in kuma ya ce bai yarda da shi ba shi ne zai canya in ya isa kun gane yadda abin suke to shi ne yana da sauƙin fahimta wallahu alam